والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan الأول Awwal hijiran صلى الله عليه وسلم دبو ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da nawa sha ɗaya ya yi daidai da sha ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin a sharwa gidan salaf ashabul hadis wanda babban malami a shek rabi'u bin hadi umair al-madkhali yi wa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na ɗari uku da tamanin da takwas da ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر أسماء آخرين kuma ya ambaci wasu sunaye daban shi imam sabuni wanda ya nuna cewa alaman sansu shine alama na san sunna alaman kinsu alama ne na kin sunna na anna haula'i jami'an min a'immati sunna mahallu shahid anan wajen anna haula'i jami'an cewa lalle wa'annan gaba ɗayan su min a'immati sunna suna daga cikin manya-manyan malamai jagorori na sunna wa yuhibbun wa kadhalika min ba'dihim man ba'dahum wato suna son sunna wa kadhalika man ba'dahum haka nan waɗanda suke bayan su su ma haka suke wal musanni tuwfiya fi muntasif al-qarn shi ma shi mawallafi ya rasu a cikin tsakiyar karni na biyar waja'a ba'da haula ya a'immatul islam to sanan ko bayan waɗannan an samu wasu jagorori na musulunci sun zo jagororin musulunci ba su kare ba bayan waɗannan an samu wasu jagorori na musulunci waɗanda suka yi hidima ga musulunci su ma sun zo bayan su mithla a'immatul ilmi min al-muqaddisa misalin a'immatul ilmi min al-muqaddisa an gane yan al-muqaddasiya irin su abin nan ya sunan shi wannan al-muqaddasi wannan wannan wanda yayi eh Abdul Gani al-Maqdisi an gane ko da ire-iren su akwai manya-manyan malamai al-Maqadisa وبعدهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم كثير sannan bayan akwai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiya akwai dalibin sa Ibn al-Qayyim akwai Imam Zahabi akwai Ibn Kathir da wasun da yawa ga sunan wanda ba sa kirguwa mimman khadima sunna wa rafa rayat sunna eh mimman khadama sunna wa'anda suka yi hidima ga sunna kuma suka daga tutar sunna din waja da al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sannan ko bayan su sai al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab sai ya zo bayan su wa talamizuhu wa hakaza da ɗalibansa, su ma sun zo sun dora daga inda ya tsaya da dai sauran misalai wala tanqadi hadhihi qa'ifatu bi qawli sadiq al-masduq wa'annan bangare ba sa yankewa na fatan wayan nan bangare salafiyun a ta'ifatul mansura ba sa yankewa har abada an gani da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam la asfadiqul masdu masduq mai gaskiya abin gaskatawa ga abin da yace la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillahi wasu bangare daga cikin al'umma ta ba sa gushewa suna tsayuwa da al'amarin Allah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum wanda ya tabar da su ya kibin su ha baya cutar da su ko kuma wanda ya saba musu an gane hmm. wayannan bayan Allah do dan ka tabar da su kayi alƙawarin zaka bi su daga baya sai ka janye ta kibin su baka cutar da su sannan mutumin da ya saba ma aqidan su ya saba wa manhajin su kada yayi tsammani cewa zai cutar da su ne an fahimci wannan ayi hmm. wayannan bayan Allah wato man khalafahum aw man khazalahum wala man khalafahum la yaduruhu wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu baya cutar da su hatta ya ce lahi wa hum zahiruna ala nas har sai al'amarin Allah ya zo alhali suna masu nasara akan mutane Allah ta'ala ba zai gushe ba yana baiwa wannan bangare nasara akan dukkan kungiyoyi gaba daya duk wasu kungiyoyin bid'a ga baki daya Allah subhanahu wata'ala yana baiwa ahlus sunna wal jama'a nasara akan su an gano wannan wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wata'ala inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad an gane to Allah alƙawari ya riga yayi in dai har mun tsaya kan gaskiya ba mu kauce hanya ba Allah ta'ala ba zai gushe ba yana taimakon mu akan dukkan kungiyoyi ko da ko suna da ainihin zurfin ilimi ko da suna da ainihin ƙarfin shubha to Allah zai ba malaman sunna ainihin ilimi wanda za su murkushe ainihin bidiyoyinsu kuma su murkushe ainihin wannan shubha da suke da shi an gane wannan ko wannan hatta ya hati amrullah a wata ruwaya hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tsayu to shine malamai sai tambaya wannan kungiya ba za a waɗannan jama'a ɗin ba za a gushe ba ana samun su har tashin kiyama ko kuma akwai lokacin da za a neme su a rasa shi ne haka ce akwai sanda za a neme su a rasa to idan akwai sanda za a neme su a rasa menene ma'anan wannan aya la ya zurruhu man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'a wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu baya cutar da su har kiyama ya tsayu sai aka ce kiyama kala biyu ne akwai kiyama fi haƙƙin kufar akwai kiyama fi haƙƙin mumini to kiyama fi haƙƙin mumini shi zai fara zuwa shi ne lokacin da bayan annabi isa alaihi salam ya gama yatsan ainihin dujal an gane wannan ko allah ta'ala zai aiko da wani irin iska kamshin shi kamshin almiski amma launin shi launin jini duk wani mai kwayan zara na imani Allah zai karbi ransa kamar yadda ruwayan musulmi ya nuna sai ainihin ashararan mutane su ragu wa alaihim taqumu sa'a a gare su ne kiyama za ta tsayu kaga idan muka duba wannan ruwaya ta musulmi ya nuna bayan annabi isa ya gama cin nasara kan dujal Allah zai zai aiko da wani irin iska iskan nan duk wani mai kwayar zara na imani za a ɗauki ransa an gane to kaga tun da an ɗauki ran kowa wannan shine kiyama fi haƙƙin mumini zai zamanto babu wanda za su ragu a lokacin sai a shararen mutane la taqumu sa'a illa ala ashrarin na kiyama ba ta tsayuwa sai dai ga ashraran mutane a wata ruwaya ta imamu Ahmad a cikin musnad la taqumu sa'a hatta la yuqal fil ard Allah Allah kiyama ba za ta tsayu ba har sai an daina faɗin sunan Allah a doron ƙasa har sai an daina faɗin sunan Allah zai zama to mutane ne wanda suke kafirai cikakkun kafirai su za su ragu a doron ƙasa to ga wa'annan ne tashin kiyama babba zai fi zai auku a gare su su ne alkiyama alkubra za ta auku ne ga kafirai wanda ba su da kokwayen zara na imani an gane wannan ko eh. kenan idan mun ga hadisin da ke maganar cewa cewa wa'annan jama'a al-firqatul najiya wa da'ifatul mansura ba za su gushe ba ila qiyamis sa'a ana nufin sa'a fi haqqil mu'minin an fahimci wannan ko shine kuma hatta ya atiya amrullah wa hum zahiruna ala nas na'am فمن يفقد الآن مثلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله wane ne zai kyamaci misali wane ne zai kyamaci mutane irin su ibn taymiya da irin su muhammad bin abdul wahab Allah ya musu rahama in dai mutum ba salafe ne na gaskiya in dai mutum yana da kyakkyawan fahimta na sunna yaya za a yi a ce ya kyamaci shekul islam ibn taymiya da kuma muhammad bin abdul wahab Allah ya musu rahama ma huwa manhaju to idan mutum mun ga yana kin wayannan mutane shin za mu ɗauke shi ɗan salafiya menene manhajinsa yana kan gaskiya ko ɗan bid'a ne shi to lallai mutumin da ke kyaman waɗannan mutane baya kan gaskiya ɗan bid'a ne saboda wani laifi suka yi masa waɗannan mutane Allah ibn Taymiyyah laifin me yi maka Muhammad bin Abdul Wahhab laifin me yi maka da kake kyamansa hmm. kana kyamansa ne saboda ya yaki shirka kana kyamansa saboda ya yaki bid'a kuma ya tabbatar da sunna in dai wannan shine laifinsa ka kyamace shi akan wannan ka tabbata dan bid'a an gane wannan ko yanzu dai wayannan bayan Allah guda biyu da aka ambata ga littattafan su ne suna yawo a wajen mutane su ahlus sunna ba sa koyar littattafan su ahlus sunna ba sa koyar manhajin su aqidan su a fili yake suna baje koli a gidan rediyo a jaridu a littattafan su ina fatan gane wannan haka nan manhajinsu a fili yake sauran ƙungiyoyi irin shi'a irin mutazila irin su jabariya irin su murji'a irin su jahamiya da sauransu irin wayannan sukan boye wasu abubuwa daga cikin akidunsu an gane wannan ko ba ma ahli sunna suna baje kolin akidansu saboda suna so ne su wayar da kawukan mutane su nuna musu gaskiya akan al'amura saboda haka wane ne zai kyamaci wayannan malamai to Allahumma akan samu mutum wato yana son sunna kuma yana kishin sunna amma ka ga yana kin malamin sunna to wanda ya zamu dauke shi yana son sunna baya son shi'a baya son sufanci baya son kalakatu baya son kawari baya son ikwanin musulmi shi kawai yana son sunna ne madarar sunna yake so amma kuma za ka ga ana kira ibnu taymiya sai ya zaga to wannan me ya faru jahilci to irin wannan wato ana samun mutane akwai kurakuran da wasu daga cikin malaman suna suke yi za ga malaman suna suna karantar da mutane suna, amma ba sa nuna wa mutane su wane ne malaman suna. an gane? Eh. sai ga malami yana karantar da mutane suna, baya nuna wa mutane ainihin marja'iyatul uliya cewa in ana so a fahimci suna da kyau ga manya-manyan malamanmu ga manya-manyan malaman salafiya wanda ya kamata a karanta littafansu sai a shiru to shi wannan bawan Allah bai san wane ne ibn taymiya ba bai san littattafan da ya wallafa ba bai san falalan shi ba to da zaran ila kuna tattaunawa da shi ka kawo hujja da ibn taimiyya sai gunduma mai ashar an gane wannan ko to irin wannan wato laifinsa shine jahilci rashin sanin ibn taimiyya. shi ba wai yana kin sunna bane bai san ibnu taymiya bane da manhajinsa shi yasa yake zagin sa an gane wannan ko eh. to amma mutumin da ya san ibnu taymiya kuma ya karanci littattafan ibnu taymiya sai ya zama yana sukan sa to kenan abin da yake nuna mana ban yadda da aqidar ibnu taymiya ba ban yadda da manhajinsa ba to sai mu ce kai ma ba mu yadda da kai ba ba mu yadda da manhajinka ba hmm. haka nan mutanen da suke bata Muhammad bin Abdul Wahhab suna cewa ‘yan wahabiyawa masu kafirta mutane makiya manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga 'yan kaji mutum na faɗin wannan to ka san cewa in ma ya zamanto jahili fito ko kuma ya zamanto malami ne a cikinsu amma mai son rai saboda babu mutanen da suke son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan mutane irin ahlus sunna wal jama'a babu mutane da suke ƙin ainihin bid'a kama ahalu sunna wal jama'a an gano wannan ayi eh. to sai ga wayannan sun jingina ma ahalu sunna kin manzo Allah an ga irin wannan suke ga ba komai ke kawo wannan ba wato jahilci da san rai wani ya san wayannan mutane kuma ya san lalle gaskiya suke faɗa amma baya san mabiyansa su tasirantu da su sai ya yi ta farfaganda yana bata musu suna to wani bai san wa'annan malamai ba kawai labarin da yake ji bai taba karanta littafi ko guda ɗaya ba nasu amma kuma yana nan yana kinsu saboda an sanya mishi kinsu da za ka zo ka ɗauko littafin muhammad bin abdulwahab ka cire bangon ka goge sunan ka ba shi ya karanta zai karanta yana santi yana jin daɗin littafin irin wannan ya faru da yawa daga malami yana ta sukan muhammad bin abdulwahab in ka ya gaban gwal littafin ka goge sunan ka bashi littafin sai ya karanta ce da Allah wannan wani malami ne dan Allah karo mun littafin shi sai ga a hankali a hankali yana ta karantawa kafin ka ankara ya zama basalafi ya nuna wato an sanya mai kin malamin ne ba tare da ya san malamin ba to irin wayannan suna faruwa idan dan bid'a ya san cewa za a samu nasara a kan shi to abinda zai yi ne ya yi farfaganda ya bata mutum da ƙarya da gaskiya kamar muhammad bin abdullahi an ce asalin shi iyayen shi yahudawa ne in ji sufaye da shi'a asalin iyayen shi yahudawa ne wai yahudawa sun yi mitin cewa lalle ana so a kafa wata aƙida mai fada da musulunci za a kafa ta a cikin jaziratul arab shi ne sai aka yi tunanin da suka yi mitin a samu wata mata wato ta samu juna biyu in ta samu juna biyu sai ta je ta haife ta je ta zauna a cikin jaziratul arab sai ta haife a wajen in ta haifi yaron ya taso sai a yi ma yaron tarbiyya irin na yahudawa to wai wannan shine abin da ya faru da muhammad bin abdul wahab an gane wannan ko sun wallafa littafai babu ainihin jin kunya ba tsoron allah suka yi ta ƙarya ko me yasa suke wannan ƙarya saboda da mutane za su saurari littattafan muhammad bin abdullahi su karanta za su salafanci to su kuma sufaye da shi'a suna jin tsoron hakan to maimakon su yage shi da gaskiya ba su da gaskiya za su yage shi sai da farfaganda an gane ce eh. masu kin manzo Allah masu kin istighfari masu kin salatin annabi masu kin kaza to kai sai ka rasa ina suke mutanen eh. an ce masu kin manzo Allah ina suke wai a kai ke nufi masu kin salatin annabi masu kin istighfari kuma kullum kana kiran mutane zuwa ga wajibi ne a so manzo Allah kana cewa duk mai kin manza Allah kafiri ne kana cewa imanin mutane ba sa cika sai idan sun so manza Allah fiye da kowa da kowa a duniyar nan kana ta wannan magana sannan kuma kana cewa ana fifita maganar manzo da aikin shi akan maganar kowa a duniyar nan wai har yanzu kai kai makin annabi ne kuma kullum kana salati ga annabi kullum kana karanta hadisan manzo sallallahu alaihi sallam? kana kafa hujja da hadisin kana karanta zaka ce qala rasulullahi zaka ce sallallahu alaihi sallam? amma an ce ba sa salatin annabi to wani salati yake so a yi wa annabi wani salatin tuna an gane wani ko eh. to da irin wannan propaganda suke kange ainihin jahilai daga magarin mutane daga fahimtar gaskiya na'am allazi ibgid ibn baz wal albani wa ibn usaymi wa amsal haula'i ma huwa manhaju to mutumin da yake kin ibn baz kuma yake kin nasiruddin albani yake kin ibn usaymin da ire-iren waɗannan dan Allah menene manhajinsa shin kana ganin mutumin da yake bin manhajin ibn baz zai kyamace ibn ba mai bin manhajin ibn usaimin zai kyamaci manhajin ibn usaimin la mai kin waɗannan mutane dan Allah menene manhajinsa la shakka min ahli bid'ah wa dalal babu shakka wannan mutumin yana daga cikin yan bid'a da bata saboda waɗannan mutane ba su da wani aiki dare da rana face karantar da aqida na tauhidi karantar da sunna da kuma yakan bid'a kuma kace baka san su bai suka ma menene laifin su gaya mana ba su da wani laifi face yada sunna ba su da wani laifi face su gaya ma wannan hadisi ingantacce ne yi aiki da shi wannan hadisi da ifi da yi watsi da shi eh. to wa'annan makiya Allah yan bid'a sun san in an karantar da musulunci yadda ya kamata asirin su zai tono, za a gane cewa su miyagun malamai ne ba mutanen kirki bane تجد فرقا متحزبة لا تحترم هؤلاء بل تبغضهم وتناقض منهجهم ذاك دوز قنجيا واتو masu ɗan hizbiya ƙungiya ɗan ƙungiya masu hizbiyanci masu ɓangaranci masu tagalidul a'ama masu rufe ido suna bin imamansu makauniyar biyayya nan yana magana ɗan ishara ne zuwa ga kungiya irin su Ikhwanul Muslimin kungiya irin su Hizbut Tahrir kungiya irin su Sururiya da Haddadiya an eh, kungiya irin su Jama'atu Tafsir wal Hijra irin wayannan wanda alwala'u wal bara'u a wajen su shine bin kungiya suna fifita ra'ayin kungiya akan Qur'ani da hadisi an gane wannan ko sukan ajiye Qur'ani da hadisi su fifita ra'ayin ra'ayin jama'a ra'ayin kungiyarsu to irin wayannan mutane su ne za ka ga suna kin ibn baz suna kin nasiru dinin albani suna kin ibn usaimin ba sa mutunta su kwata-kwata menene laifin wayannan mutane su ce wayannan mutane suna raba kan jama'a ce ya suka raba kan jama'a sun ce wai dole ne sai an bi sunna sannan a samu shirya wasu raba kan jama'a an gano wannan ko eh. su ka irin wayannan mutane za ka ga suna kokarin su ringa nuna ma cewa ai ya kamata ne a zo a haɗa kai ya kamata ne a manta da bambance-bambance tunda dai alkur'ani ɗaya muke bi kuma alƙibla ɗaya muke fuskanta ubangiji ɗaya muke bautawa manzo ɗaya muka yarda da shi gaba ɗaya muka kudirce da sauransu to ai ya nuna kenan addinin mu ɗaya ne aƙidar mu ɗaya to ya kamata a manta da duk wani bambance-bambance shin zai yiwu a manta da bambance-bambance wannan ya ce alkur'ani ya cika wannan ya ce bai cika ba ta ya za a manta da wannan wani irin haƙuri kake da shi da wani irin kawaici da za ka zo ka ce sosai kai wannan ya ce ƙur'ani ya cika wannan ya ce bai cika ba a manta da shi wannan ya ce in manzan Allah ya yi magana ba a sauraron kowa kuma maganar shi yana gaba da kowa wani ya ce in manzan Allah ya yi magana shehi yi magana ko imami ya yi magana ko wane ne yi magana ana ɗaukar magana imam a hajji na manzo sai kuma ka ce a manta da wannan bambance bambancen zai mantu ko wannan ya ce sahabban da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam hidima suka yada addinin musulunci har ya kai nan afirka wanda da ba dan su ba da ba mu san musulunci ba to wa'annan sahabbai gaba ɗaya sun yarda ga baki ɗaya babu abin da suka yi wa musulunci na gudunmawa aikinsu ya lalace gaba ɗaya yan wuta ne su kafirai ne su an gane da mutumin kuma da ya ce waɗannan mutane mutanen kirki ne Allah ya ƙara musu yarda sun ba da gudunmawa babu wanda zai taɓa kamo su a cikin duniyar nan gaba ɗaya sai ka ce to a manta da wannan bambancin kawai a zo a haɗe an gane wannan zai yi ko wannan ya ce alƙur'anin nan da muke karantawa ba a fahimtar shi sai ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum da ya tilo da Allah ya aiko don ya yi mana bayanin wannan alkur'ani sai wani ce san bai yadda ba Ba ya halatta a saurari manzan Allah akan fahimtar Qur'ani kowa yana iya bayanin alkur'ani aka ce wato ba ya halatta a yi aiki da maganar manzo wajen fasara alkur'ani inda ka san larabci kai ma manzan kanka ne dan qur'aniyun eh. sun ce kowa manzan kanshi ne ba ka bukatar manzan Allah shi manzan Allah kawai sallallahu alaihi wasallam an miƙa mai alqur'ani ne kawai amana ya zo ya miƙa wa jama'a ya tafi abinsa babu wanda ya ce manzan Allah ya yi bayanin Alƙur'ani ko ya karantar da mutane an ce dai kawai ya miƙa ya yansa kuma tsawon shekara 23 da manzan Allah ya yi babu wani bayanin da manzan Allah ya yi na Alƙur'ani. ina fata gane to irin wayannan mutane da mutumin da ya ce la addinin musulunci ba a fahimtar haƙiƙanin ma'anansa sai an koma zuwa ga wannan manzan da Allah ya aiko shine Allah ya aiko ya bashi alqur'ani kuma ya bashi amana na bayanin alqur'ani ce masa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim mun sauka maka da zikiri ya rasulullah don ka yi bayani ga mutane abinda da aka saukar zuwa gare su Allah ya ƙara cewa wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu saukan maka da littafi ba ya rasulullah sai domin ka yi musu bayanin abin da suke sabani kace la babu wanda ya ce manzo Allah ya mana bayanin abin da muke sabani mu da kanmu za mu yi kanmu bayani to wa'annan mutane sun karyata wa sun karyata Allah to wayannan mutane za ka ce to a manta da bambance-bambance alkur'anin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne sannan manzan mu ɗaya ne ubangijin mu ɗaya ne to yanzu me ake jira addini dai muke bi ke yi na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi mu taimaka mu juna inda muka samu ittifaki da mu da su inda muka samu sabani ayi uzuri ba ma wai ayi wa'azi ba ba ma wai a gyara ba a yi musu uzuri in mutum ya zaki sahabi yi masa uzuri in mutum ya karyata hadisin manzo Allah yi masa uzuri kada ka aibanta shi kada ka yi masa wa'azi amma inda muka yi ittifaki mu taimaki juna a kan shi shin wayannan mutane masu wannan fikira din masu irin wannan tunani gyara suke ga addini ko barna kaga barna suke yi an gano wannan ko mutanen da suke amfani da Qur'ani suna kafa kafa da shi ba mutanen da suke amfani da ƙur'ani ana cakuɗa shi da jini a cakuɗa shi da ainihin mushe eh, a sa ƙur'ani a bayi mutum yana takawa don neman arziki mutanen da suke sanyawa a kamo jarirai mace ta haifi jariri a sace shi a kawo musu yi asiri da shi kuma wayannan masu yin wannan fa suna awon su ma malaman addini ne suna wai wasu ma suna faɗa da wahabiyawa su masoya manzan Allah ne masu wannan masu ba kafirai asiri masu ba karuwai asiri dan siyasa kafiri na iya zuwa wajen wayannan malamai su bashi nasara su bashi asiri dan ya samu nasara mai kidnapping yana samun asiri a wajen wayannan mutane ne shin wayannan mutane da na faɗa ana samun cikin ahlus sunna ne ko a ina ke samun su wasu irin yan bidiya kaga suna nan da yawa irin cikin sufiya hmm. wani za ka shi ana ramma ne shi yana ma jan baki ga wani babban malami yana tafsiri amma boka ne sannan malamin nan babban malamin nan mai tafsiri ba zai taɓa yin wa'azi gare shi cewa bokanci babu kyau tsafi babu kyau abin da kake kafirci bane ka tuba ga Allah daga su ne limamai su ne alaramomi su ne manyan malaman da ake sauraron su kuma duk matsalolin da muke fuskanta a ƙasar nan wallahi tallahi su ne an gani. za ga in an kama dan kidnapping aka tambaye shi zai gaya ma cewa yana da masu gida inda kuɗin da yake samu yana kasawa ne kashi kaza kashi kaza ya kai ma ainihin iyayen gidansa kashi kaza ya kai wa malaman da suke masa asiri kashi kaza ya kaza kashi kaza kuma abin da ya amfani da shi sai ga wa'annan malamai suna taimakawa wajen yaɗa ɓanna a doron ƙasa yanzu ka yi tunani yarinya yar wata uku an mata fyaɗe shin yaya za a yi mutum mai hankali ya sha'awan wannan ba zai yi ba tun da kaga ana fyaɗe ga yarinya ya wata uku sannan ma wani lokaci a kawo ta masallaci a cikin masallaci za a yi fyaɗen kaga duk wannan na nuna maka al'amari ne na yan bidi'a? ka ɗauko yarinya ka take ta a cikin masallaci za ka yi arziki ko za ka samu mulki kana neman mukami ne babba a cikin siyasa to ga yadda za ka yi yanzu wannan wannan fyaɗe da ya yawaita na rantsi da Allah za ka bincika wa'annan biya kuma malamai na bidiya su ne me yasa ba irin wannan mugun hali a saudiya saboda akwai zaratan malaman salafiya da suke karantar da mutane tauhidi suna an karar da mutane daga wannan sannan ba su tsaya nan wajen ba hukuma in ta kama boka ya shiga uku akwai ministry na musamman a saudiya aikin su binciken masu sihiri da bokaye duk wanda aka kama yana sihiri da boka za a kai shi lahira an lura da wannan eh. da za a samu irin wannan a Najeriya a yi maganin malaman biriya, wallahi kidnapping zai ragu a Najeriya fashi zai ragu a Najeriya karuwanci ma zai ragu don wasu karuwan ana ba su karfin gwiwa a ba su asiri don wajen samun nasara an gane wannan ko eh. to kaga irin wa'annan dole ne su ringa sukan da'awan Muhammad bin Abdul dole ne su ringa sukan da'awan irin su Ibn Baz irin su Nasiruddin Albani irin su Ibn Usaymin Allah ya musu rahama na'am lahal afiya, muna roƙon Allah lafiya haula'i masiruhum masiru ahli bid'ah wa'annan masu bin wa'annan malamai makomansu makoma ne na ma'abota hannu wa nahnu natawalla haula'i ulama mu nan muna jibinta wa'annan malamai wallahi muna san ibn bas muna san ibn usaymin muna san bin albani da duk wani malamin sunna mai karantar da sunna da salafiya li'annahum hafazu sunna wa ballaguha eh domin su din nan wato hafizu sunna sun tsare sunna wa ballaguha kuma sun isar da sunna zuwa ga al'umma hafizul aqida wa ballaguha sun sun tsare aqida kuma sun isar da wannan aqida ga jama'a jahadu fi sabili zalik wa nadalu rahimahumullahu ta'ala wato sun yi jihadi a cikin hanyar wannan kuma sun yi gumurzu an gane ku sun yi kumurzu wajen kokarin yaɗa wannan sunna su ga sunna ya yada doron kasa ba su da wani manufa sai wannan ko suna da wata manufa ba su da wata manufa ko ba sa tsoron zargin mai zargi wajen isar da wannan sunna din na'am walahum min alwala'u wal hub wa'annan bayan Allah suna da ainihin alwala'u wal hub daga gare mu suna da goyen baya da soyayya da gare mu muna ba su goyen baya sannan kuma muna son su an gane muna goyon bayan waɗannan malamai ko muna ainihin son su ba komai yasa muke son su ba saboda suna son Allah da su ga abin da ya bayyana gare mu haka za na hasibuhu wallahu hasibuhum wala nuzakki ala allahi ahada eh wa bughduhum min alamati ahli al-bid'ah kin waɗannan malamai yana daga cikin alamomin yan Ita kaga mutum ga malamin salafiya yana kishi me ya maka to bi Allah dinai kana kin shi ne saboda yana yada sunna kana kin shi ne saboda yana karantar da ainihin manhaji na salaf to lallai wannan ya nuna kana da wasu alamomi daga cikin alamomin yan bid'a wa kazalika man ya'ti ba'dahum min man yasiru ala nahjihim haka nan wanda yake zuwa bayan su akwai wanda yake tafiya akan manhajin su duk wanda yazo bayan wayannan ha eh. wanda yazo bayan wayannan manyan malamai wanda yana tafiya ne kan manhajinsa bai saba ba to shi ma wajibi ne ka so shi idan ka yi shi to ya nuna kai makiyin sunna ne an gane wannan ko in dai yana kan wannan manhajin kuma yana fi an gane shi yasa muke cewa dole ne a gare ka so malamai irin su Sheikh Fauzan Sheikh Swali Al Fauzan eh. ko da irin su Sheikh Abdul Abdul Musil Al Abbad Al Badr eh. irin su Ahmad bin Yahya al Najmi eh da irin zuwa irin su Sheikh Ubayd aljabiri irin su Sheikh Rabi'u bin Hadi almadakali, irin su Sheikh Muqbil bin Hadi alwadihi, da ire-iren su ga manyan malamai da yawa da yawa da yawa na salafiya wanda sun tsayu tsayuwan daka sun daga tutan sunna ba gudu ba ja da baya to irin wayannan dole ne mu ba su goyon baya kuma dole ne mu so su kuma dole ne mu kidin mai kinsu eh la yubghiduhum illa ahlul bid'ah wa dalal babu wanda yake kin su sai dai ma'abota bid'a da bata an gane bai kin wayannan mutane ma'abota bid'a ne da bata ah yanzu misali tambaye ku dan shi'a yana kin sahabbai mai suka mai mai sahabbai suka mai Aisha radiyallahu anha take cewa an umarce su su nema musu gafara sai suka zage su Allah cewa yi a nema musu haɓai gafara Allah bai ce a zage su ba idan ma su sun yi kuskure sai Allah ya baka wani aiki aikin shine wa'annan sahabbai na ne na yadda da imanin su ina girma su idan ko suka yi kuskure abinda na sa ka kada ka zage su nema musu gafara na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa'anda suka zo bayan su bayan muhajirun da ansar aikin da Allah ya basu kamar Allah ya ce su ce sai Allah ya zo da shi akan sigan khabar kawai cewa suke yi kamar an ma riga an ba su umarni har ma sun bi umarnin suna ba da labari kawai cewa suke ya Allah gafalta mana da ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani aikin kenan an ce ne su nema musu gafara su yan shi'a sai suka zo suna zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tun ka bincika mai sahabbai suka musu ba komai bane yanda sahabbai suka yi jihadi fi sabilillah lakin da rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai dai manzo da wa'anda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillah Allah ya ce ula'ika lahumul khairat wa'annan suna da alkhairai wa ulaika humul muflihun a'adda Allah lahum azwa dika shi Allah ya musu alƙawarin aljanna to kaga wannan shine laifin sahabbai innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan laifin sahabbai kenan an fahimci wannan ko to mutanen da suka zagi sahabbai in ka bincika sun zagi sahabbai ne saboda sun yi imani sun zagi sahabbai saboda jihadin da suke yi sun zagi sahabbai saboda sun tsaya sun ba manzan Allah kariya sun zagi sahabbai domin sahabbai su suka tsaya suka yi ma alkur'ani hidima an gane rubutun alkur'ani da kuma isar da shi ga jama'a sahabbai suka yi to idan ka ce sahabbai sun yi ridda yaya makoman musulunci da alkur'ani wato 'yan shi'a suna kin musulunci ne amma ba su fito sun faɗa ba amma bari a fasa kowa ya rasa yanzu in ana so a kawo tarihin musulunci tsakani da Allah in za a kawo tarihin musulunci ya me za a kawo dole a kawo manzon Allah da ya fara da'awa mutanen da suka yaƙe shi mutanen da suka yi imani da shi suka taimake shi yakin badar yakin uhudu yakin kaza yakin kaza dole sai an ambaci wa sahabban da suka bada gudunmawa kan wannan abu to wayannan mutane ka ce kakaf sun yi ridda kaga musulunci bai da wani tarihi kenan ba Eh? ka kafin kaka ridda to kuma alqur'ani da suka rubuta masu rubuta shi da ne to yaya kuma ƙur'ani ashe kana kin sahabbai ne saboda baka son ƙur'ani amma dan shi a sai nuna ma ya fi ka son ƙur'ani ya kai shi yana ma son mutanen gidan manzo Allah haka yake labewa da shi da wannan son mutanen gidan manzo Allah dan shi ke labewa da shi ya ci mutuncin alƙur'ani ya ci mutuncin sahabbai ya ci mutuncin matan manzo sallallahu alaihi wasallam to haka nan in kaga mutum mutum yana so ya yaki sunna to ya za a iya samu nasarar yakan sunnan sai ya fara yin kace-kace da malaman sunna tukuna idan ya gama bata musu suna to a nan wajen duk abin da ya faɗa kan sunna zai samu shiga an gane shi yasa a wannan zamanin akwai wani ɗan shi'a da yake so ya aibanta ainihin sunna farkon abin da ya fara sai ya ɗauko sai ya kasuka wajen guda talatin da wani abu akan ibn taimiyya kawai kokarin ya nuna mutane ibn taymiya shedani ne ibn taymiya kaza ne ibn taymiya maballaci ne sauransu kaga idan ya samu nasara to duk sabon da ibn taymiya ya dauko ya karanta da al'umma shi ma ba zai samu shiga ba to su eh shi a dabarun su kenan in suka fito a mutum suka ce ba ruwansu da manzo Allah an san kafirai ne sai suka fara daga can ba ruwansu da sahabbai da matan annabi da waye-waye da sauransu haka kaga idan ka samu suka sassaki sake to ai manzan Allah kuma da su yi amfani abokin barawo barawo ne ko anil mar'i la tas'al fa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarin yaktadi kada ka yi tambaya game da mutum ka bincika wane ne abokinsa kowane aboki yana koyi da abokinsa ne to abubakar da umar da usman abokan manzan allah kafurai ne ko kullum taron suke a haka to manzan allah kenan me matsayin shi so suke su taji manzan Allah amma kuma suka fito a fili za a kai su lahira sai suka koma suna rara gefe ga matan da annabi yake mu'amala da su matansa sun ce sun yi ridda to yanzu me ya rage wa manzan Allah kuma manzan Allah da irin wayannan yayi mu'amala Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahudin nan duk su ne an gane to wannan shine dan bid'a in yana so yayi fada da bid'a ya ga cewa a yana so ya faɗa da sunna in ya ga in ya fito baro-baro bai samu nasara ba sai koma sassaka ƙarƙashin ƙasa yana sassaƙe ainihin magoya bayanka in ya samu nasara a wajen wannan to insha Allah zai cin maka cikin sauƙi an gane ko yawwa qal sai ce wa hadhihi al-jumal allati asbattuha fi hadha al-juz yace waɗannan jumloli inji imamu sabuni mawallafin littafi wa'annan jumloli wanda na tabbatar da su a wannan juzu'i min awwalil kitabi ila huna tun daga farkon littafi zuwa nan min al-imani bi anna al-qur'ana kalamullah eh shine kaman imani cewa lalle al-qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane wa tablilu man yaqul inna al-qur'ana makhluqun wa takfiru da batar da mai cewa lalle al-qur'ani mahaluki ne kuma da kafirta shi idan mutum ya ce al-qur'ani makhluk an gane wannan ko eh. to lalle wannan batacce ne kuma kafiri ne manya-manyan malamai na salaf mu duba littafin harko a ne ba na imam bukhari eh. ya kawo asarai na manya-manyan malamai na salaf da suka nuna duk mutumin da ya ce qur'ani halitta ne ya yi ridda hmm. alqur'ani saukakke ne ba halitta ba misali hmm. wal iman bi asma'illahi wa sifatihi sannan da imani da sunayen Allah da siffofinsa wa isbatuha ala alwajhi la'iq billahi tabaraka wa ta'ala da tabbatar da su akan fuskan da ya dace da Allah ka yadda cewa Allah ta'ala wato ya daidaita kan al'arshi irin daidaituwan wanda ya dace da shi ba irin na halittu ba Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa saman duniya irin irin sauka wanda ya dace da Allah ba irin sauka na halitta ba Allah subhanahu wa ta'ala yana farin ciki Allah yana yarda Allah yana fushi duk wannan ka yarda da wannan irin fushi irin yarda wanda ya dace da Allah ba irin na halitta ba ka yarda Allah subhanahu wata'ala Allah Allah subhanahu Allah Allah subhanahu wata'ala yana da fuska irin nashi yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba duka yarda da irin wayannan abubuwa da sauran sifofi wanda ya tabbatar ma kanshi ka tabbatar da su kamar ya faɗa da ya faɗa sannan ka kore yansu da na halitta laisa ka shay'un wa huwa sami'ul basir na'am wal iman bir rusuli wal iman bil malaika sannan da imani da manzanni da imani da mala'iku wal iman bil janna wal bin nar da imani da aljanna da imani da wuta na taba jin wani dan dan qur'ani dan kalakato yana zuwa daga Kano zuwa Kaduna shi ma yana kokari yana da nashi irin manhajin daban dan kalakato ne amma ba irin dan kalakatan Kaduna ba shi kuma hatta dan Kaduna tsoron shi yake ji saboda shi ya ce sallah raka ɗaya ne kuma shiru ake yi kul inna ma a'idukum bi wahida an ta komo lillahi masna wa furada su mata tafakkaru. to mutum zai tsaya ne kuma kawai shiru sai tashi tafiyan sa shi yayi sallah kenan an ta komo lillahi masna wa furada Su mata tafakkaru. tunani kawai zaka yi ta yi ba Ya ce duk mutumin da ya karanta ƙur'ani ya ma da. ba a karanta ƙur'ani a cikin sallah an gani eh, to wannan bawan Allah daga cikin aƙidunsa wanda ya bambanta daga sauran ƴan alaƙatu bai yi imani ma akwai malayiku ba ya ce wallahi ba malayiku yana tawilin duk ayin da ya zo akan malayiku yana ba shi wata ma'ana daban an gane wannan ko eh. to kaga imani da malayiku yana daga cikin ɗaya daga cikin rukunnan imani duk wanda ya inkarin yau duk mala'iku ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ya fita daga cikin addinin musulunci kaga wannan bayan kasancewar shi dan kalaka to wanda ya kafirta ma tun kareta wanda ya da hadisi duk wanda ya ce bai yarda da hadisi ba tun a nan wajen ya kafirta sannan kuma abubuwan da alkur'ani ya tabbatar kuma ya karyata. an gane wannan eh. eh na'am wa annal jannata wan nar makhluqatan kuma dole ne mu yi imani a matsayin mu na 'yan salafiya ashabul hadis cewa aljanna da wuta duk an halicce su ne wannan shine aqidan ahlus sunna aljanna halitta an riga an halicce su haka nan ma wuta an halicce su ana jiran lokaci ne kawai khilafan lil mutazila su mutazilawa suna ganin a halin yanzu ba a halicci aljanna da wuta ba sai gobe kiyama ne za a halicci aljanna da wuta suna kawo ayan nan waji'a ma izin bi jahannam an zo da jahannama a wannan rana sai wannan rana ne aka halicci jahannama an gane ta ka ce a ah, ai idan aka ce an zo da abu baya nuna babu shi dama ko dama an ce an zo da shi ne yanzu in aka ce mun na zo da wani sai nuna dama can babu shi yana wani wuri ne aka zo da shi an fahimci wannan ko Allah ta'ala kuma yana cewa fattakun narar lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda an tanaje ta an kawo da siga na maji an riga ma an tanaje ta ba wai za a tanaje ta ba ashe tana nan so da akwai ayoyi da dama da suka zo suka nuna mana cewa da wuta da aljanna suna nan an riga an halice su sannan ga hadisan manzon Allah da dama da suka yi wannan sannan ga kuma maganganu na magabatanmu ba a taɓa samun safani tsakanin sahabbai ko tabi'ai ko tabi na kan wannan matsala ɗin ba dole ne a matsayinka na ahlus suna kai imani aljanna da wuta an riga an halice su an gane wannan hudu na'am بعضهم nari lakin بالجنة والنار لكن يقول ما خلقت كالمعتزلة والجهمية ساشن su sukan yi imani da aljanna da wuta amma amma sai dai ce ma khuliqata amma fa ba a halice su ba nan gaba ne za a halici aljanna da wuta to wannan ba aqida bane mai kyau za ka iya jin wannan magana wata rana wani ya faɗa sai ka ɗauka cewa kamar binciken shi ne ya kawo kamar yadda nake cewa duk wata bid'a da kake ji yanzu ana faɗanta ba sabuwa ba ce dama can tana nan a rubuce sai wani ya zo ya kakkaɓo ta ya kwakulo ta domin ya birge mutane halif tu'uraf an gane wani kuma sai ce kai amma wani ya yi wasu bayanai ya yi bincike ba binciken dama yana nan a rubuce ba wai shi ya binciko da kanshi ba babu wani abu sabo yanzu wanda wani zai kawo wanda dama can a mabiyansa ba su yi bayani a wato jagororin shi ba su yi bayani a kai ba babu shi an gane wannan ko eh. saboda haka wannan mutar zilawa ne kaji mutum ya fade shi kawai ba zile ne kawai hmm. eh na na ga yana zama tsaya lokaci yayi eh

Eh kaga kana son malami domin yana son sunna wannan soyayya ne na gaskiya kuma shi ake bukata in malami yana son sunna kuma yana yada ta ya kamata ka so shi saboda wannan sannan kuma kana son malam domin yadda yake al'amuran shi sai gila malamin yana da wasu al'amura da suke burge kamar yana da haƙuri sannan kuma yana da sadbiki sannan yana da cika alƙawari irin dai wa'annan ɗabi'u suna burge ka yadda yake al'amuran shi wannan ma yana da kyau in dai yana da wasu halaye ne masu kyau da suka baka sha'awa an gane wannan wata bi sabila man ana ba ilayya yau idan malami yana bin sunna sai ka zo shi don wannan ko yana da wasu halaye masu kyau ka zo shi don wannan masha Allah haka ake so na'am wa alaikum salam eh na'am masu ƙalilanci eh. eh to rashin sanin su ɗin nan yana kawo matsala baka san tarihin mutum ba za ka san darajar shi ba kaga galiban masu takalidi suna ba da tarihin malamansu ne kawai sai ka suna ta ba da falalan imamansu da malamansu ba sa faɗin falalan sauran malamai a nan wajen idan aka ambaci wani malami mai daraja ba sai ga ɗalibin suna ya zagi malaman irin wani ya taɓa faruwa wani suna jayayya kan wata matsala sai ce mala akwai wani suna da hujja a cikin littafin shekul islam ibn taimiyya sai ce ibn taimiyya banza tibir timiya ma yake cewa ce wa abin wani ne kuma tibir timiya shi ana magana ana magana kana wani tibir timiya kaga saboda bai san shi ba amma da zaka ce mai na karanta a cikin raddul azhan na shek malaba gumi ce a wani shafi dalili saboda ya san daraja malaba gumi kaga saboda an gaya mai darajar shi an gaya mai cewa malamin sunna ne yayi kokari wajen rayar sunna to amma ibn taymiya bai taba jin sunan ba amma bai ma iya faɗin masu sunan ba ibn taymiya yake cewa irin wannan yana faruwa kaga da yawa daga cikin mutane mutum yana da awan sunna wallahi in ka ce ya ambata ma malaman da suka yi hidima ga sunna a zamanin shi bai san su ba shi dai yana son sunna alal ijmal a dunkule to kuma duk mutumin da yake son sunna to idan kana so ka karanci sunna da kyau ina zaka fara shi abin da ya sani kawai ya karanci hadisi da qur'ani to hadisin da qur'ani a wannan zamanin suwaye suke fassara shi da kyau bai san su ba kaga a nan wajen za a samu matsala shi zai ɗauki ƙur'ani da hadisi ne ya fassara da ra'ayin kanshi nan zai fashi. yana kishin sunna amma bai san malaman sunna ba ya kamata kowane zamani mutanen zamanin su san su wane ne malaman su su wane ne suke karantar da sunna kamar yadda ya kamata an gane nan ba ana nufin a yi takalidi da su bane a so su kuma a saurari karatunsa a fa'idantu da su Allahu alam na'am a kasuwanni kafin a za su kasu da asali za su bari yin munasaba ta zo ne wajen tarihin malamai sannan su shigo da su kayan malaman da da na yanzu ko kuwa idan gaba wa zo wato za su kama malaman dan asali lokaci lokaci mana in abu ya zo mutum ya kawo malaman na ya nuna aikin da suka yi wa musulunci yana da kyau lokaci lokaci duk sanda ya samu dama ya ga cewa ya kamata a isar da sako zai amfani da wannan dama cikin hikima ya isar da wannan sako din saboda rashin ambatan sunansu kamar a ce da yanzu ba mu ambatan sahabbai da gudun wanda sahabbai suka yi lauke tunani da yanzu a ce ba a ambata irin gudunmu abubakar radiyallahu an da gudunmu umar kawai ana ambatan wasu bayan Allah sun ba da gudunmuwa ga musulunci kawai sai mai shi ba ma kama sunayen su ɗaya bayan ɗaya muna nuna wa'annan su ne ya kamata a dimfara in ana so a fahimci sunna ba ma yi akwai matsala to za ga da yawa daga cikin malamai masu hudu ba ne da masu wa'azi ne akan mumbari wallahi za ka shi kanshi mai wa'azin ma bai san malaman ba ballantana ma ya yada su bai san su ba saboda baya karatun littattafan malaman mafi yawan karance-karance da zara an karanci daga nan ta karanci a wa'idi aka je iziya in an kai risala to an gama kenan tauhidi aka fara daga wannan mukarrar aka zo karanci a kitabu tauhid ai shikenan ka zama malamin tauhidi sai ka nada rawani shikenan kawai sai da'awa za ga babu wasu littafan da ake karantawa na tauhidi sai su sannan littattafan manhaji dama ba a ma karanta su balantana a san su wane ne malaman da suke kan manhaji mai kyau ba a karanta su misali Sada duk irin wa'annan ya kamata a ce a masallatai ana yada su ana wayar da kan al'umma don su san menene hakikanin sunna to ba a yi. Sai dai a karanta alkur'ani hadisi shi kadai. Amma ba tare da nuna ma malaman da suka fahimci alkur'ani da hadisi yadda ya kamata ba. Allahu alam. Na? To insha Allah an ce za a nemi taimako yan uwa za su zagaya don neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk